daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp

Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na safe. Zango na farko kenan a jirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. To a jirin shirye-shiryen da muke dauke da a cikin shirin namu na wannan safiyar ta Laraba da farko dai akwai labaran duniya. Daga nan kuma sai sharhin bayan labaran. Baya ga kan muna dauke da shirin nan na kokun san. Daga nan kuma sai shirin Afirka a yau. da ke haska fitilar sa kamar batu da dau hankali a nahiyar mu ta Afirka. Baya ga hakan muna ɗauke da shirin na muryoyin ko masu saurare. Shiri wanda bisa ga al'ada yakan jin ta bakin ku akan wani batu da ya dau hankali a wannan duniyar. To waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan safiya. da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa sa nan da 'yan dakikoki masu zuwa lokaci ne na labaran duniya. To tare da sallama masu sauraro jirin shirye-shiryen da muke ɗauke da ranar tafe bayan kanun labaran. Ƙasashen duniya na ci gaba da yin tirar da Allah wadda da sabon farmakin sojin da Isra'ila ta kaddamar a kan zirin Gaza. kwamitin bincike na majalisar ɗinkin duniya ya zargi isra'ila da aikata kisan kare dangi a gaza kasashen iran da kuma saudiya sun buƙaci haɗin kan al'ummar musulmi game da halin da ake ciki a yankin to kuma ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadas kasashen duniya na ci gaba da yin tar da sabon farmakin soji da Isra'ila ta kaddamar a kan zirin Gaza. Ƙasashen Birtaniya, Faransa, Italiya, Masar, Jordan, Qatar, Spain duk sun yi tar da farmakin kan Gaza. Suna masu cewa zai kara dagula halin da ake ciki na kunci. Ƙungiyar tarayyar Turai ta bakin jami'ar kula da harkokin ƙetaranta, Kaja Kalas, ta yi kira da a sanya wa Isra'ila takunkumi domin matsawa gwamnatin lamba ta kawo ƙarshen har da take kaiwa Gaza. tana mai gargaɗin cewa al'amuran jin kai na ƙara ta'azzara hare-haren da isra'ila ta kai a gaza za su haifar da mummunan sakamako game da halin da ake ciki da ƙarin hasara rayuka da barna da hijira na jama'a in ji kalas a shafinta na x a jiya ne sojojin isra'ila suka kaddamar da sabon farmaki ta ƙasa mai manufar mamaye birnin gaza bayan shafe makonni ana kai harare bamabamai wato hararen bamabamai ba kautawa a kan wasu manyan gine-gine domin tilastawa falastinawa gidajen gidajensu farmakin ya zo ne kaɗan bayan da sakataren harkokin wajen amurka marco rubio ya gana da firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu a kusa da masallacin alaksa da ke gabashin birnin kudus da aka mame tun da farko dai wakiliyar majalisar ɗinkin duniya ta musamman kan yankunan falastinawa da ke mame francisca albanese ta yi allah wadai da hararen da isra'ila ke kaiwa birnin gaza tana mai cewa wani bangare ne na shirin isra'ila na shafi gaza bayanai daga gaza na cewa akalla falastinawa 78 ne suka yi shahada a hararin isra'ila a gaza falastinawa 78 ne aka kashe a wato a farwakin na baya bayan nan mafi yawancinsu a birnin gaza a yayin isra'ila ke ci gaba da kai har-hare a ƙasa da kuma umarnin tilastawa mazauna gaza yin ƙaura an bayar rahoton ƙarin mutuwar mutane uku sakamakon yunwa da killace yankin mazauna gaza sun bayyana tashin bumabuman a matsayin abin tashin hankali da kuma yunkurin shafe wata al'umma daga doron ƙasa sojin isra'ila sun zazzafa kai harare a birnin gaza inda suka kai hari kan unguwannin da ke da yawan jama'a katangar da isra'ila ta kakaba mata da kuma karancin abinci na ci gaba da zurfafa harin da ake ciki a yankin yakin da isra'ila ta kwashe watanni ana yi a wato tana yi a gaza ya janyo hasarar rayukan fararen hula da dama tun daga watan oktoban shekarar 2023 hararen sojojin isra'ila a gaza sun kashe akalla falastinawa 64,964 tare da ta sama da 165,312 a cewar ma'aikatar lafiya ta gaza yayin da ake fargabar wasu dubbai na ƙarƙashin baraguzan gine-gine. Kwamitin bincike mai zaman kansa na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar da wani rahoto mai zargin Isra'ila da laifin aikata kisan kiyashi a zirin Gaza. A cikin sabon rahoton da ta gabatar a ranar Talata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta zargi shugaban ƙasar Isra'ila Ishak Herzog da Firaministan ƙasar Benjamin Netanyahu da kuma tsohon ministan tsaron Yev Galan da kimsa kisan kiyashi. rahoton ya tattara batutuwan da suka shafi farar hula kai tsaye ciki har da yara ya kuma bayyana cewa kisan kiyashin da ake yi ya yi yawa fiye da yadda aka yi tashe-tashen hankula a baya masu binciken sun kuma tabbatar da cewa da gangan isra'ila ta haifar da yanayin da ke barazana ga rayuwar falastinawa ta hanyar toshe hanyoyin samun muhimman kayayyaki na more rayuwa na yau da kullum a ga wannan al'umma rahoton ya biyo bayan wani bincike da aka yi na tsawon shekaru biyu kuma ya yi nuni da yadda ayyukan isra'ila ke a matsayin kisan kare dangi a martanin da ta mayar isra'ila ta yi watsi da sakamakon binciken da cewa karya ce ta kuma bukaci da arusa hukumar nan take a sa'i ɗaya kuma kwamitin bincike na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira kasashe da su daina baiwa isra'ila makamai da kayan aikin da za a iya amfani da su wajen aikata kisan kare dangi fitar da wannan rahoto na zuwa ne mako guda gabanin babban taron majalisar ɗinkin duniya a birnin new york inda ake sa ran ƙasashe da dama za su amince da palestino a matsayin ƙasa a hukumance to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran ƙasashen iran da kuma saudiya sun buƙaci haɗin kan musulmi game da halin da ake ciki a yankin wannan bayanin ya fito ne a yayin ganawar sakataren majalisar koli ta tsaron kasar iran ali larjani da yarima mai jiran gado na kasar saudiya muhammad bin salman a birnin riyad inda suka tattauna kan dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu da kuma halin da ake ciki a yankin ganawar dai ta nuna wani muhimmin mataki a hulɗar diplomasiya ta tsakanin tahiran da kuma riyad larjani ya tafi saudiya ne bisa gayyatar da ministan tsaron kasar ya yi masa inda ya jagoranci tawagar da ta hada da mataimakin sakatar harkokin kasa da kasa ali bageri kani da mai bada shawara kan harkokin yankin golf na farisa muhammad ali bek ganawar na zuwa ne kwana guda kacal bayan da shugaban kasar ta iran masu pezeshkian ya gana da muhammad bin salman a gefen taron gaggawa na kasashen larabawa da musulmi da aka gudanar a birnin doha inda bangarorin biyu suka nuna gamsuwarsu da yadda hulɗar da ke tsakanin ƙasashen biyu ke kara haɓaka ziyarar larjani a riyadh ita ce ziyarar sa ta uku a yankin tun bayan hawansa mulki a ranar biyar ga watan augusta biyu bayan ziyarar da ya kai a iraki da kuma lebanon jiragen yakin isra'ila na kai hari a tashar jiragen ruwa ta birnin hodeida da ke gabar ruwan yemen ranar sojin yemen ta sanar cewa dakarun tsaron sama na fuskantar shirgin isra'ila da ke kai farmaki kan kasar ta yemen a ranar talata yemen ta sanar cewa ta kunna makaman garkuwar tsaronta ta sama bayan da isra'ila ta kaddamar da har-hare kan kasar inji kungiyar wato inji yahya sare kakakin wato rundunar sojin kasar ta yemen a shafin sa wato a shafukan sa na sada zumunta yahya sare ya wallafa a shafin sa na x cewa a halin yanzu sojojin namu suna fuskantar isra'ila da ke kai farmaki kan kasar mu a cewar majoyin na majoyi daga yemen an kai wasu harare sha biyu da jiragen isra'ila suka kai kan mashigin ruwa wato guda uku a tashar jiragen ruwa da wasu harare a birnin hodeda na kasar yemen da sanyin safiyar yau ne sojojin isra'ila suka ba da umarnin a fice daga tashar ruwan hodaida da ke kasar ta yemen tare da gargadin cewa ana shirin kai wani hari to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran Tuma da sauraron mu bayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mu ta shirye-shirye. Muna nan tafe da shirin ko kun san bayan sa akwai shirin na Afirka a yau sai kuma shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Amma kafin nan ga sharhin bayan labarai a sha sauraro lafiya. sharhin na da Allah da zai dubi ne dangane da matsayar gwamnatin amurka akan makaman kungiyar hezbollah da kuma lambar da take yi akan gwamnatin kasar labanan wajen ganin cewa an kwance waɗannan makamai da amurkan ke kallon su a matsayin wata babbar barazana ga yunkurin isra'ila na mamaye kasar labanan a cikin 'yan kwanakin nan an ga yadda manzan musamman na amurka akan harkoki da suka shafi kasar syria ake ta kai komo a tsakanin ƙasashen larabawa musamman ma a kasashen syria da labanan da kuma wasu daga cikin ƙasashen larabawan yankin tekun fasha babbar manufar amurka ta aikewa da manzanta na musamman akan harkokin kasar syria zuwa ƙasar labanan shine gamsar da shugabannin ƙasar ta labanan na tabbatar da cewa sun amince da dukkanin sharaɗan da amurka ta gindaya na ganin cewa an kwance makaman ƙungiyar hezbollah wadda amurkan ke kallon su a matsayin wata babbar barazana ga manufofin amurka yankin gabas ta tsakiya da ma manufofin isra'ila na mai kasar labanan da kuma kasar syria da wasu yankuna da suke makwabtaka da kasar ta labanan dukkanin waɗannan abubuwa dai suna ɗaya daga cikin manufofi da amurka take hankoran cimmawa bayan da isra'ila ta ƙaddamar da rahare akan yankin zirin gaza da kuma irin matakan da kungiyoyin gwagwarmaya na yankin gabas ta tsakiya suka dauka na mayar da martani domin nuna cikakken goyon bayan su ga al'ummar gaza musamman ma dai kungiyar ta hezbollah wadda isra'ila da amurka da sauran kasashen yammacin duniya da suke marawa isra'ila baya suka hada karfi da karfe wajen hankoran ganin cewa sun murkushe ta da karfin tuwo inda suka yi amfani da dukkanin karfinsu wajen kaddamar da harare kan kungiyar da shugabanninta da kuma wurarenta da kuma al'ummomin yankin kudancin kasar labanan wanda aksarinsu magoya bayan kungiyar hezbollah ne daya daga cikin abubuwan da isra'ila take ganin cewa ta yi amfani da su wajen ganin cewa ta raunana kungiyar hezbollah shine kisan wasu daga cikin manyan shugabanni na wannan kungiya musamman ma tsohon babban sakataren kungiyar said hassan nasrullah da kuma wasu daga cikin manyan kwamandojin kungiyar da suka hada da fu'adu shakur da ibrahim akil da kuma ali karaki kamar yadda kuma suka kashe ɗaya daga cikin manyan jagoran kungiyar wato said safiuddin wanda ya maye gurbin said hassan nasrullah mako guda bayan haka kuma isra'ila ta kashe shi duk da cewa dai isra'ila ta fahimci daukar irin waɗannan matakai ba zai taɓa sanya ƙungiyar hezbollah ta kawo ƙarshen ayyukan ta na kare ƙasar labanan ba ko kuma raunin ƙungiyar alhasali ma dai ƙungiyar hezbollah ta tabbatar da cewa akwai makamanta da dama waɗanda har yanzu ba ta yi amfani da su ba duk da yakin da aka gwabza tsakaninta da isra'ila na tsawon kwanaki 63 amma ta yi amfani da wani bangare ne kawai na makamanta kuma an ga irin yadda kungiyar ta hezbollah ta yi raga-raga da wasu muhimman yankuna na isra'ila da kuma kashe adadi mai yawa na sojojin isra'ilan a cikin yankunan kudancin kasar labanan a lokacin da suka saka kafa su a yankunan baya ga kuma amurka ta aiko manzan nata na musamman zuwa kasar labanan a cikin 'yan kwanakin nan inda ya tattauna da dukkanin bangarorin guda uku shugaban kasa firaminista da kuma shugaban majalisar dokoki daya daga cikin sharɗan da amurka ta kafa wa kasar labanan na bayar da taimako domin sake gina yankunan da isra'ila ta rusa a kudancin birnin beirut da kuma sauran yankuna na kudancin kasar ta labanan shine tabbatar da cewa an kwance da mara ta makaman kungiyar hezbollah duk wata cewa dai tun da farko tun ban da isra'ila ta ragargaza wasu daga cikin yankunan kasar labanan din da sunan cewa tana yaƙi da hezbollah duk da cewa dai dukkanin yankunan da ta rusa na fararen hula ne amma dai ta yi kirarin cewa yankuna ne na mutane masu goyon bayan kungiyar hezbollah akan haka amurka ta ɗauki dukkanin matakai na siyasa da kuma karfin da take da shi na faɗa a ji akan ƙasashen larabawa na ganin cewa ba a sake gina waɗannan yankuna da isra'ila ta rusa a lokacin yakin ba tare da yin amfani da hakan a matsayin wata dama ta kafa sharaɗanta da kuma tilasta ƙasar labanin yin biyayya ga waɗannan sharaɗa wani abu wanda yake da ban mamaki shine yadda wasu daga cikin ƙasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya suka zamanto masu irin wannan ra'ayi na cewa ba za a sake gina ƙasar labanan ba musamman ma da yankunan da isra'ila ta rusa har sai an kawo ƙarshen mallakar makamai masu haɗari da ƙungiyar hezbollah take yi yayin da wasu daga cikin ƙasashen larabawa masu ganin cewa dole ne a kwaɓe dukkanin makamai wanda kungiyar hezbollah take da su din kuma kungiyar ta dawo ta zama jam'iyya ta siyasa kawai kamar sauran jam'iyyu duk wani cewa dai kungiyar hezbollah ba ta kadai ce kungiya a kasar labanan wadda take dauke da makamai ba bilhassali ma dukkanin kungiyoyi da jam'iyyun siyasa a kasar labanan suna da bangare wanda yake dauke da makamai wanda kuma tarihin kasar labanan ya riga ya tabbatar da hakan cewa kasar labanan kasa ce wadda ta ginu akan bangaranci da mazhabanci da kuma aƙidu da kuma addini wanda kuma kowane bangare yana da nasa bangaren da yake dauke da makamai din to amma kuma makaman kungiyar hezbollah ne kawai suka tsone wa amurka da isra'ila da kasashen larabawa da na turawa ido wannan wata babbar manuniya ce da ke ishara da cewa kungiyar hezbollah ita kaɗai ce ƙasar da take faɗa domin kare ƙasar labanan akan manufofi na ƙasa wanda kuma hakan shine babban abin da isra'ilan take gudu domin kuwa kungiyar hezbollah ita kadai ce kungiyar da take yin sadaukarwa da bayar da dukkanin shugabanninta da mabiyanta da 'ya'yanta da dukiyoyin da suka mallaka domin kare kasar labanan da al'ummarta ba ga kuma irin sadaukarwar da kungiyar hezbollah din ta yi a lokuta daban-daban a lokacin da saha gwabza yake da isra'ila ya tabbatar da hakan bilhassali ma a lokacin da isra'ila take mame da kasar labanin baki ɗayanta a shekara 1982 kungiyar hezbollah ita ce ta kori isra'ila daga cikin birnin beirut ta danna sojojin isra'ila har zuwa kudancin kasar sannan kuma a shekara ta dubu biyu kungiyar hezbollah ta kori isra'ila baki daya daga cikin gasar labanan wanda kuma hakan ya faru ne sakamakon irin karfi na soja da kungiyar ta hezbollah take da shi da kuma dagewa da kwazo da sadaukarwa da take da ita da kuma imani da dogaro da allah maɗaukakin sarki wajen cimma wannan buri na kare al'ummarta da kuma ƙasarta. masana akan harkokin tsaro da kuma na siyasa sun yi imanin cewa idan har amurka da isra'ila suka samu nasarar ganin cewa an kwace makaman kungiyar hezbollah to kuwa tabbas kakasu ta yanke saka domin kuwa isra'ila za ta ci karanta babu babbaka a cikin kasar labanan da ma dukkanin sauran kasashen yankin hatta kasashen larabawan da suke goyon bayan isra'ila da amurka wajen ganin cewa an kwance da marar makamai ta kungiyar hezbollah tabbas su ma ba za su sha ba domin kuwa isra'ila tamkar kare ne mahaukaci wanda bai san me shi ba hatta su so da suke neman yardar isra'ila isra'ilan ba za ta taba amincewa da su ba domin kuwa tana kallon su a matsayin makiya kuma tabbas tsakaninsu da isra'ilan akwai ranar ƙin dillanci ko kun san jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yau laraba goma sha bakwai ga watan satumban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan rabiul awal na shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru sittin da hudu da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan satumban shekara ta alif da tara da sittin da ɗaya aka zartar da hukuncin kisa akan adnan mandaris tsohon firaministan ƙasar turkiya an haifi Mundaris a shekara ta 1899 sannan kuma ya kammala karatun jami'a a bangaren shari'a sannan kuma a shekara ta 1945 ya shiga jam'iyyar republican ta kasar turkiya sannan kuma bayan samun sabani na cikin gida ya fice daga wannan jam'iyya ya kuma kafa wata jam'iyyar sa mai zaman kanta jam'iyyar democrats a zaben shekara ta 1950 sa ta samu nasara sannan kuma ya zama firaministan ƙasar turkiya an sake sa a shekara ta 1954 da kuma shekara ta 1957 a lokacin mulkin sa ya yi wasu ayyuka waɗanda suka fusata mutanen ƙasar turkiya da farko dai ya tura sojojin ƙasar turkiya domin taimakawa amurka a yakin koriya sannan kuma shi da firaministan ƙasar iraki na lokacin ne suka kafa ƙungiyar tsaro ta sanato mundaris ya kasance yana yin amfani da ƙarfin ikonsa wajen murkushe 'yan adawa musamman ma da 'yan jami'a bisa wannan dalili ne babban kwamandan sojin ƙasar turkiya jamal gorsal ya yi masa juyin mulki sannan kuma ya gurfanar da shi a gaban kuliya sannan kuma aka yanke masa hukuncin kisa bisa dalilin cewa ya yi amfani da iko ta hanyar bata dace ba da kuma kashe ɗaliban jami'a saboda ra'ayinsu da kuma saba mahangarsa wanda kuma hakan yana daga cikin laifuka waɗanda ake tuhumarsa da aikatawa an zartar da hukuncin kisa a kansa a ranar goma sha bakwai ga watan satumba na shekara ta 1961 yana da shekaru sittin da biyu a duniya. masu saurare ko san cewa shekaru 31 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha bakwai ga watan satumban shekara ta 1994 kak popper shahararren masanin falsafa a ɗan ƙasar australia su yana da shekaru biyu a duniya an haife shi ne a ƙasar jamus amma kuma sakamakon kwace mulki da 'yan jam'iyyar nazi na ƙasar jamus suka yi ya yi gudun hijira da kuma ya ci gaba da bincike da kuma rubuce-rubuce akan ilmomi na mandaki da falsafa yana da mahangarsa ta musamman akan abubuwa waɗanda da dama daga cikin malaman falsafa sun yi hannun riga da su sannan kuma ya saba ma wasu daga cikin manyan masana na falsafa ɗin da ƙasar girka yanzu haka dai masu nazari akan ilimin falsafa a jami'o'i na kasashen turai suna amfani da wasu daga cikin littattafan da ya rubuta a wannan fanni masu wurare ko kun san cewa shekaru 1156 da suka gabata a rana irin ta yau bisa wasu ruwayi na tarihi aka haifi kadi gurjani wanda ake wa lakabi da abul hassan masanin fikihu sannan kuma marubuci sannan kuma masanin adabi wanda ya rubuta wasu littafai a cikin baitoci na waƙoƙi ya kasance a zamanin shahid bin abbad alkalin birnin rai wanda yake kusa da birnin tehran a halin yanzu kuma ya bar ayyuka da dama waɗanda ya yi na rubuce-rubuce a fagage daban-daban na ilimi da cikin aikan da wannan masanin fikihu musulmi ya yi za a iya ambatan littafinsa na tafsirin qur'ani mai tsarki da kuma sa na tahzibu tarih sannan kuma wannan babban malami ya rasu a garin nishabur a shekara ta 363 bayan hijira an binne gawarsa a arewa maso gabashin kasar iran har yanzu ana amfani da littafansa waɗanda ya rubuta a ɓangaren ilimin adabi da kuma lugga sannan kuma daga wasu daga cikin littattafan da ya rubuta a bangaren tafsirin alkur'ani mai tsarki ya kuma fassara wasu littattafai na lugal alkur'ani mai tsarki da rabe-raben lugga a cikin harshen larabci masu saurare ko kun san cewa shekaru 155 da sa gabata a rana irin ta yau goma sha bakwai ga watan satumban shekara ta 1872 masana harsuna da marubuta daban-daban na nahiyar turai a ƙarshen taron su na kwanaki uku a birnin berlin na ƙasar jamus a tsakiyar watan satumbar shekara ta 1872 sun ayyana farisa a matsayin ɗaya daga cikin harsunan gargajiya guda hudu tare da girka da kuma latin da kuma yaren sanskrit taron da ya yi nazari akan harsuna daban-daban taron ya sanya harshen farisanci a matsayin harshe na biyu mafi zama harshe na gargajiya bayan harshen girka akan haka ne ake la'akari da harshen farasanci a matsayin harshen da ya girmi harshen latin sannan kuma ya girmi harsunan ingilishi da kuma sauran harsuna guda goma sha biyu da ake amfani da su na wannan karni a wannan taro an ayyana yaren abistan a matsayin reshe na harshen farisanci a bangaren magana a ma'anarsa ana kiran harshen a matsayin harshen gargajiya inda da farko dai harshe ne wanda yake ana amfani da shi tsawon shekaru masu yawa wanda ya kunshi dubban shekaru sannan kuma baya ga haka ana kallon harshen farisanci a matsayin ɗaya daga cikin harsuna waɗanda ake rubuce-rubuce na ilimi da su wanda kuma tun daga wancan lokaci har inda take ana amfani da wannan harshen a dukkanin ɓangarori na ilimi a duniya baya ga haka kuma an yi rubuce-rubuce na adabin wannan harshe wanda wasu daga cikin fitattun masana na harshen farisanci suka rubuta adabinsa sannan kuma suka yi rubutun waƙoƙi a cikin wannan harshe inda suka yi amfani da luggarsa tsantsa daga cikin irin waɗannan fitattun masana kuwa akwai firdausi da kuma hafis baya ga hakuma sun yi rubuce-rubuce waɗanda suke fitar da kalmomi da jimloli na hawan harshen farisanci. Afrika a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau shirin namu zai dubi ne a kan dalilan da suka sa aka sake dawo da bincike dangane da mutuwar ɗaya daga cikin fitattun 'yan gwagwarmayar Afirka ta kudu. bayan gushewar rabin karni wannan mutum kuwa ba kuwa ba ne face stephen biko da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shirin zai gudana. gomiya biyar ta gushe daga rasuwar ɗaya daga cikin gwarzayen gwagwarmayar baƙaƙen fata ta ƙasa afirka ta kudu wanda shine bantu stephen biko a lokacin da yake a raye ya kafa wata kungiya ta gwagwarmaya mai suna black awareness wato kungiya ce take aiki domin faɗakar da kuma wayar da kan baƙaƙen fata A kan halin da aka jefa su na rayuwa cikin ƙasƙanci da wulaƙanci da kuma yadda za su fito da kansu daga tasirin wannan yanayin a cikin rayuwarsu ta yau da kullum a wancan lokacin 'yan sandan afirka ta kudu a ƙarƙashin tsarin wariya na launin fata sun tsare shi a ɗaya daga cikin shingen da ake kafawa na wariya tsakanin faran fata da baƙaƙe wato hanyoyi an raba su gida biyu nan hanya ce ta baƙar fata waccan kuma ta fara fata idan baƙar fata ya yi kuskure bi layi ko kuma hanyar da aka ware wa faran fata su bi to ya aikata laifin da za a iya azabtar da shi an kuwa tsare shi ne a tare da wasu bukaken fata da dama hakan ta faru ne a cikin watan satumba na shekara ta 1977 sun zarge shi da cewa ya karya dokar ta kamun daurin talala da aka yi masa a cikin gida a garin ken williams sai dai kuma bayanai sun tabbatar da cewa bayan kamun nashin da kuma tsare shi da aka yi an azabtar da shi da ɗaura ƙafafunsa da sasari gabanin mutuwarsa da lokaci kaɗan an ɗauke shi a cikin wata motar 'yan sanda domin a kai shi asibitin garin pretoria mai nisan kilomita 120 a kan hanya kuwa allah ya masa cikawa kuma tare da cewa wani bincike da aka yi a kan lamarin daga baya ya amince da ruwayar da 'yan sanda ta fitar ta cewa ya samu rauni ne wai sanadiyar fada da yi da jami'an tsaro sai dai kuma an sake buɗe bincike a kan lamarin a shekara ta dubu da da da tara bakwai. a wancan lokacin an ƙi amincewa da afuwar da aka yi wasu jami'an 'yan sanda su biyar masu alaƙa da mutuwar baiko saboda sun gabatar da shaida mai cin karo da juna ba su kuma ambaci cewa da akwai dalilai na siyasa a cikin mutuwar tasa ba shi dai steve vico an haife shi ne a ranar 18 ga watan disamba na shekara ta 1946 a garin king williams town a tsawon lokacin rayuwarsa ya yi fafutuka tare da baƙaƙen fata masu gwagwarmaya da fafutuka domin 'yanto da al'ummarsu ta baƙaƙen fata daga ƙangin zalunci na tsarin wariya muhimmin abin da ƙungiyarsa ta mayar da hankali a kai a wancan lokacin shine wayar da kan al'umma da cusa baƙaƙen fata dogaro da kan da jin cewa za su iya 'yanto daga kansu daga ƙangin da aka jefa su a cikin. To sake dawo da bincike akan mutuwarsa a wannan lokacin bayan gushewar rabin ƙarni ya sa shakku a tare da wasu iyalansa. Ga misali ƙaramin ɗansa holomilo biko ya faɗa wa mujallar africa report cewa sake dawo da bincike da aka yi a wannan lokacin ya sanya alamar tambaya akan dalilin yin haka ya ce bai san manufar da ake son cimmawa ba sai dai kuma ya ce wannan tambayar da yake yi tashi ce ta ƙashin kansa shi kaɗai kenan ba ta shafi sauran iyalansu ba. da ya koma baya kuwa yana magana a kan dalilan da ya sa aka yi wa mahaifin nasa kisan gilla a wancan lokacin cewa yayin halayyar ita ce ta jami'an 'yan sandan mulkin wariya da nuna launin fata sun koyi abin da suka yi ne cikin ganganci abin da kawai yake ɗaura kai a wancan lokacin shine da hukuma ta yi ƙoƙarin bayyana cewa lamarin ya faru ne ba cikin ganganci ba hakanan kuma kore cewa da umarnin waɗanda suke sama aka yi abin ƙoƙarin sake buɗe binciken wancan lamari da ya faru shekaru hamsin a baya wani yunƙuri ne na bayyana cewa binciken da aka yi a baya bai yi nasara ba ko kuma da akwai wasu abubuwa da aka ɓoye ba a fito da gaskiyarsu ba akan yadda aka rika yi wa 'yan gwagwarmaya baƙaƙen fata kisan gilla a wancan lokacin wasu masu sharhin siyasa a ƙasar ta afirka ta kudu cewa suke yi an bijiro da wannan batu ne dai a wannan lokacin da manufa ta siyasa domin samun ƙuri'u a zaɓuka masu zuwa wato hukuma ta sake taso da wannan batu ne domin ganin cewa ta samu rinjaye a zaɓe mai zuwa don haka manufa ce ta siyasa ta sa aka sake dawo da sabon batun bincike wasu kuwa suna zarfafawa da cewa sake dawo da wannan batu a yanzu ba tare da an tanadi yin adalci a kai ba ba shi ma da wata ma'ana kuma tamkar cin zarafin gwarazan kasar ne da suka sadaukar da kawo kansu domin kwance kangin da aka ɗaure baƙaƙen fata da shi a baya. karamin ɗan biko cewa adalci na hakika bai takaita a cikin gano bakin zaren yadda aka yi kisan siyasa ba a baya ya kuma shafi magance munanan tasirin da tsarin wariya ya bari a cikin al'umma daga ciki har da yadda za a warware matsalar ɓacewar iyaye da dama a wancan lokacin bayan da aka kai su aikin tilas a nesa da iyalansu aka bar 'ya'yansu cikin marici hakanan kuma makomar 'yan gwagwarmaya da dama da aka kashe ko aka tilasta wa yin hijira ta dole waɗanda ba su sake komawa cikin iyalansu ba hakanan kuma ya yi suka a kan tsarin da aka yi amfani da shi a wancan lokacin na sulhu maimakon yin adalci domin kawai a gamsar da fararen fata domin bayan da aka kawo ƙarshen mulkin wariya an kafa kwamiti a ƙasar wanda ya rika gabatar da bincike da fito da hakikanin abin da ya faru amma da zumma cewa ba za a hukunta waɗanda suka fito suka bayyana hakikanin laifukan da suka aikata ba a ƙarƙashin tsarin wariya illa iyaka ana so a san hakika ne kuma da wanda ya zo ya faɗi gaskiya an yafe masa ba za a yi masa wani hukunci ba to shi wannan karamin dan na biko yana ganin wancan tsarin da aka yi amfani da shi an tafka kuskure kamata ya a ce a hukunta duk waɗanda aka samu da laifi a cikin cutar da baƙaƙen fata da azabtar da su ya kuma bayyana cewa an ɗauki mahaifinsa a matsayin barazana ne saboda kawai yana yin kira da raba dukiyar ƙasa bisa adalci a tsakanin 'yan ƙasa ba tare da wariya ba hakanan kuma yadda mahaifin nasa ya rika cusawa baƙaƙen fata jin cewa za su iya dogaro da kansu kuma ya rika ba su ƙarfin gwiwa da zai sa su 'yantar da kawo kansu daga ƙangi waɗannan su ne laifukan da mahaifinsa ya yi a idan fararen fata tsiraru waɗanda suka mulki afirka ta kudu na shekaru masu tsawon gaske da kuma azabtar da baƙaƙen fata. a hakikanin gaskiya batun yin adalci a cikin abin da ya faru a ƙarƙashin mulkin wariya batu ne mai matuƙar muhimmanci wanda yin haka zai taka rawa wajen nisanta ko tunanin sake maimaita kuskure irin wanda ya faru a baya watakila da a ce afirka ta kudu ta hukunta dukkanin fararen fatan da aka samu da laifukan ganganci wanda suka azabtar da kashe baƙaƙen fata to da ya tasiri a kan haramtacciyar ƙasar isra'ila wacce a wannan lokaci take maimaita da kuma wato sabunta hanyoyin azabtarwa irin wanda tsarin wariya na afirka ta kudu ya amfani da su akan baƙaƙen fata ita kuwa tana yi ne akan al'ummar falasɗinu kuma a fili yake cewa da an yi amfani da adalci akan waɗanda suka aikata laifi a wancan lokacin to da watakila an samu wasu daga cikin 'yan sahayoniya da hannu a ciki domin a wancan lokacin tsarin wariya na afirka ta kudu ba shi da abokan ƙawance da suka kai haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma 'yan sahayoniya waɗanda suke tafiya akan siyasa ta bai ɗaya ta jin cewa su ne suke da fifiko duk da cewa su bakin haure ne akan 'yan asalin ƙasa da suka zo suka same su a bugiransu To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin yana da ƙwararren lokaci da fatan an ji daɗin abin da aka saurara. Kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet. www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya.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 suka sayi duk wata alaka ta kasuwanci da siyasa da isra'ila saboda mummunan laifukan da take aikatawa a zirin gaza jagoran ya bayyana hakan ne a ganawarsa da manyan jami'an kasar ta iran a daidai lokacin da ake gudanar da bukukuwan makon haɗin kai na iran da ake gudanarwa a zagawar duk mauludin manzon allah muhammad tsira da aminta allah su tabbata a gare shi da kuma iyalan gidansa to wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum radio na jamfurin musulunci na Iran. Mai magana Salisu Yahaya dan Nijar daga Agunje Kwaras ta tare Nijeriya mamba na kungiya ta masu kula da sauraron radio ta Afirka Rishin Nijeriya. Tabbas wannan ba ma alaka ta kasuwanci ba da siyasa kwata-kwata gaba ɗaya dukkan wasu alaka ta kowane bangare ya kamata a ce dukkan kasashen musulmai su kace wannan alaka tsakanin su da ita saboda menene laifukan ya kalla musulmai aka yi ma laifin ba wai a'a ita kasar wannan falasini ce ake ma wannan laifi ba gaba ɗaya laifin ya shafi dukkan musulmi ne kuma dama ai kudurinsu kuma dama su cutar da musulmi ne kuma sun gama cutar da musulmi musamman kuma ya kamata su shugabanninmu na afirka su ne waɗanda sun kashe zama kwata-kwata gaba ɗayansu su ne yan koran bayan su su turawa to su ya kamata a ce sun yi kokari su ma kansu sun ki wannan dukkan al'amurra nasu amma kowane shugaba shiru kake ji. ai gara ma su asiya suna kokartawa mun muna yi musu fata na alkhairi kuma allah ya ba su kariya kuma allah ya tsare dukkan al'ummar wannan zirin gaza dukkan al'ummar palestina muna yi musu addu'a ta fata na alkhairi allah ya tsare su da tsarewa ta allah ya kiyaye su da kiyayewa ta mai magana salisu ya haɗa nijar daga gunje kwaras tattare nijeriya mamba na kungiya ta masu kira da sauraron radio ta afirka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio hausa na jamhuriyar musulunci da ke iran da farko suna na malam kabiru da ke nan marai dan gurbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar niger mamba na masu kira sauran radio reshen jihar maradi to alhamdulillahi wannan kira da ayatullahi ya yi abinda nake so yan uwa musulmi idan irin haka ta samu wani yana iya cewa ai ba shugaban mu bane ko ba kaza bane ko ba aqidan mu ɗaya ba am kan mu mance idan ire-iren wanga ta samu wallahi duk wani bambanci aje shi ake kenan dan a zo a musulunci aiki saboda haka inda matsalar take yau duk hare-haren da ake kawo yan uwa da yan garin wa ake zuwa ma'ana musulmin da su ake gama kan wani wuri a zo a cici musuluncin kisa ko kiran da aka yi nake ganin akwai wahala ta tasiri saboda akwai munafici ciki na aƙida na ƙudurce ma zuciya shi yasa akwai wahala ga abin ya yi tasiri amma da Allah subhanahu ta'ala zai sa babu munafici akwai haɗin kai akwai komi wannan ba wani abu bane ba muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mu kasashen mu zaman lafiya musulmi da ake kashe musulmi don albarka alqur'ani magana malam kabiru Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na BOH barkamu da warhaka mai magana Lawali da daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Eh, ra'ayina dangane da wannan kira da shugaban juyin hali na jamhuriyar musulunci ayatollah ali khamenei ya yi gaskiya kira ne wanda ya kamata kasashen musulmi ko in ce shugabannin kasashen musulmi su ɗauki wannan kira da muhimmanci ko allah zai sa ita haramtacce ƙasar isra'ila ta shiga taitayinta dangane da cin zali da take yi wa al'umman gaza gaskiya abu ne wanda ya wuce tunanin mai tunani ya kamata kasashen musulmi su mai da hankalinsu su san me suke yi saboda ko ba komai akwai 'yan wantaka ta musulunci saboda ita ya kamata a ce al'umman musulmi mun haɗa kan mun kuma tsintsiya maɗaurin ki daya ganin yanda ake kokarin a shahe al'umman gaza daga doron ƙasa allah ya sa al'umman musulmi su saurari wannan kira kuma allah ya kawo mana ƙarshen wannan haramtacce ƙasar isra'ila ɗaya ta da mayan koranta a ko'ina suke a duniya baki ɗaya a tashi lafiya tsashi hausa na biyu to masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio Tahira da Musulunci wannan magana da shugaban addinin Iran ayatullahi kamna iya yi wannan magana ba za ta yin wani tasiri ba a iya tunaninmu a wannan filin faɗin duniya ba za ta yin wani tasiri ba in ka dubi yinda isra'ila take yi wa ƙasashen musulmai cin kashi ba za ta yi wani tasiri ba a can tsokin kasashen su dai na larabawa can ne suke galibin yawan cinikayya ta isansu da ma'adanai hatta da hanyoyin da ma ita isra'ila take bi da jiragen ruwanta na dakon kaya a yankunan su ne suke bi galibi ba wai tana kasuwancin ta ba ne da afirka ta fi yin kasuwancin ta ne da kasashen turai turai dai da ba za su dainawa ba sai laraba kuma laraba ba za su daina ba ba wai ko saudiya ba su daina kasuwanci da da isra'ila ba balantana sauran kasashen musulmai wannan sai dai a sake wata dubara wannan dubara ba za ta yi wani tasiri ba na barku lafiya assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran da farko dai suna na usman mai dala aboshari kilo goma jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar jiga na gaskiya zamu cewa eh, sauran kasashen mu na duniya musamman kasashen musulmi na gabas ta tsakiya sun zama 'yan amshin shata ƙasa ɗaya ce ta rage mana ita ce ƙasar iran ita muke kallo wanda take zama daram da eh, kujerar naki ga zaluncin da ake yi a yankin falastin eh, ko kuma yankin gaza wanda za a cewa kamar su saudiya kamar su kuwait da ma sauran kasashe masu fada'adi da tattalin arziki sun zuba ido suna ga irin zaluncin da ake wa 'yan uwa musulmi na yankin gaza ko kuma wanda suke nan eh, yan uwa musulmi na falastin wanda haka ya kamata a ce sauran kasashe sun yi koyi da wannan duba da iran da jajircewarta da dukkanin abin da zai faru na bangaren kasuwanci da ma a eh, yau da gobe wanda hakan iran ba ta tsoro za ta yi magana da babban murya duba da samar da incin eh, falasina yan uwa musulmi da ake kashe su da ma ake yunkurin fitar da su daga wannan yanki na gaza duba da wannan aiki za a cewa abin jinjinawa kasar iran ne kuma abin alhini ne sauran kasashe yadda ba su zo suke magana ba domin samarwa da kasar falasina wa yancin su na gode suna na usman bashir kilo goma jihar da magana cikin jamhuriyar ta sashen hausa na gidan radar jamhuriyar musulunci tehran mai magana samun suke dan mutan limanci birnin jamhuriyar jihar a unguwar limanci da yarda allah hassan barka ina maka fata riri dangance da wannan kudiri da ya dauka da shawara da ya bada ga kasashen musulmi wannan abu ne mai kyau mun shi mun gani ko mun yaba ko muna goyon bayan shi dubu su dubu a bisa wannan tsarin muna watan Allah sa rubutun musulmi su dawo musulmi na gari masu albarka domin duk wannan kalubale da fitina da ana yi da yan uwanmu ne gurbatacci ake haɗa kai ana wannan zalunci to muna roƙo Allah subhanahu ta'ala wannan niyya da ɗauka shawara da ya bada Allah sa ta shiga dukkan musulmin duniya duk wata alaka ta kahurai mu yanke ta da su mu yi alaka tsakanin musulmi da musulmi shine gaskiya magana tunda alkur'ani ya yi magana babu yadda za a yi hude ya so musulmi babu yadda za a yi banasara ya so musulmi kenan mu yanke alaka da su mu yaƙi alaƙa mu ta musulunci ita ce mafi daidai ina goyon ba ɗari masa dubu daga samun suke ɗan mutane mace wa abu jihar yasa barka ina godiya kwarai da wannan dama da ka babu ta wannan ra'ayi yawa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh muryar jamhuriyar musulunci ta irin barkan ku da haka da fatan kowa na lafiya na cikin koshin lafiya eh, suna na malam bashir babban tasha layin difa da magaram eh, ba kungiyar masu kira da sauran radio ta afirka da jihar da magaram to alhamdulillah muna maraba da wannan mataki da shugaban iran ya dauka game da katse dukkanin wata hulɗa na saye da saida da wata siyasa ga sauran kasashenmu na musulmi ga wannan kasar ta isra'ila saboda yin hakan zai yi tasiri kwarai don ganin kuma sun san ko mu wane ne game da irin gudunmuwar da ake kama su ko irin hulɗar da ake yi da su ya kamata kasashenmu na musulmi gaba ɗaya kuma su yi duk mai yiwuwa da jajircewa don ganin martabar musulmi ta dawo a irin duniya saboda irin shiru da suke ko kuma nuna halin unkula shi ke sawa kowa suna ganin mu kamar ba kowa bane ba mu ya kamata dukkanin wani mataki da dukkanin wasu shawarwari na kasashen musulmi ya zamanto ya zama daya don magance wani matsala saboda a kullum abin kara ta'azzara yake kuma kasashen mu na musulmi saboda Allah sun nuna halin ko in kula game da irin abubuwan da ke wakana ya kamata a yi kokari kuma a yi nazari akan haka don magance wannan matsalar eh, sunana malam bashir babban tasha layin difa da magaram mamba a gungun masu kira da sauran radio ta afirka reshen jihar da magaram assalamu alaikum alaikum rahmatullah Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran mai magana Isu Makeri Maɗatai a damar garin jamhuriyar Nijar. To gaskiya dangance da wannan faɗa na Gaza da ake da Isra'ila abun turji Allah wade ne da kasashe manyan kasashe sun ki magance abun dangance da harkokin kasuwanci da suke ganin kasashen wannan na Yahudawa suna taimaka musu akan harkokin kasuwancinsu. to ya kamata kasashen musulmi musamman ma kasar iran zuwa su turki zuwa kasashen su bagadaza duk ya kamata musamman ma ita uwa saudiya ya kamata su tsawatar akan wannan fada da ake ana zaluntar musulmi uwa na yankin gaza kenan wannan ya nuna mana cewa gaskiya akwai gyara a cikin lamuran tahiyan nan da fatan kasashen duniya za su tashi tsawatar wa ƙasar isra'ila allah ka tozarta yahuda nan kuma allah ɗaukaka musulmi ga musulunci na gode radio iran ku tashi la mai magana isu makeri maɗatai da magaran jamhuriyar niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio ta harin murya musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin wani hakikan kamar yadda shugaban na kasan Iran shugaba ya ce kama a katse hudda duk kasashen musulmi ya kamata su katse hudda kasuwanci da ƙasar Isra'ila to wannan gaskiya ne kuma ya kamata wannan kiran da ya kai duka inda musulmi suke a duniyan nan domin suna su Isra'ila suna matsa birnin Gaza ne to amma kaga ai shi abin da ya kamata eh, musulmi ya san shi musulmi ne kuma ya kishin musulunci mu Allah wani zai karawa annabi daraja ka tsora musulunci kan kafirci Allah wani ina roƙon ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci ina muku fata alkhairi radio yaran murai musulunci suna na shugaba Iliya Kanti shayi garkin daura ko ta lafiya to masu sauraro da kuma hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa ni hassan barka agarsu da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. sauraron mu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirin mu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.